الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 21 ga watan rabi'u tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha shidda ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitinatu tafiyar a littafin da ke nuna mana hadarin kafirta musulmi littafin da ke nuna mana cewa ba shi daga cikin aƙidan ahalus sunna wal jama'a ba shi daga cikin aƙidan yan salafiya a ringa fitar da musulmi daga musulunci sai dai idan an samu hujja mai ƙarfi wanda ya nuni akan haka kamar yadda muka yi bayani a can baya a yau din nan za mu tashi shafi na sha shidda a irin nawa kai kuma can naka shafi na nawa shafi na ishirin go na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن كلمة الكفر إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص للي كلمة كافرتي كلمة الكفر an ambace shi a cikin da yawa daga cikin nasoshi ولا يمكن أن تفسر على أنها Ba ya kamata a fassara shi cewa wai yana nufin fita daga addini, ba dukkan inda aka yi amfani da kalmar alkufur yake nufin fita daga addini ba kullu rabo idan mutum ya ga wannan kalma na alkufur kafin ya aiwatar da shi zuwa ga fitar da wani daga musulunci dole sai ya bi wasu dokoki dole sai ya bi wasu ka'idoji to wannan ne dalilin da ya sanya malaman suna suka ce yin hakan baya yiwuwa ga mai karamin ilimi yin hakan yana yiwuwa ne ga manya-manyan malamai da suka gogo a cikin ilimi shi ya sa kalmar kafirci ba abin wasa ba ne. an gane wannan ko to haka ba a baiwa yan bana bakwai dama su ringa fitar da mutane daga addinin musulunci ba ba a ba su dama su zamanto suna yanke hukuncin kafirci suna liƙawa ga wasu mutane ayyanannu ba a'a waɗanda suke da wannan dama su ne manya-manyan malamai kamar yadda na faɗa an gane ko saboda haka almuhim ba dukkan inda muka ga an ce alkufur yake nufin fita daga musulunci ba na'am ومن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين daga cikin wannan misali akwai hadisi sananne a cikin bukhari da muslim عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه daga عبد الله بن مسعود Allah ta'ala ya ƙara muku yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qidaluhu kufr kuma ya kansa kufur. yaƙan musulmi kufur shin ana nufin yaƙan musulmi fita daga musulunci ne idan muka fassara nassin zahiri ko za mu ga an ce yaƙansa kafirci ne to a nan kenan zai zama to duk mutumin da ya yaƙi musulmi ya fita daga musulunci kenan na'am huna هنا al المعصية wato kalmar kufur a nan wajen ana nufin saban Allah ne ya kansa saban Allah ne ya babban zunubi ne wa huwa al-khuruj an ta'a shine fita daga da'a ya musulmi fita ne daga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka kashe mumini wa man yakfur mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha ko kaga Allah ta'ala a wajen ya nuna mana ba daidai bane fitar da musulmi ba daidai bane kashe musulmi na'am wa huwa lakinna rasul alayhi salatu wassalam bi i'tibari annahu afsahu man nataqa bid dad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lura da shi a matsayin mafi fasahan wanda ya taɓa furuci da dadu daga cikin mutanen da suke furuci da dadu babu wanda yake da fasaha kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi fasahan masu furci da gado su wane ne masu furci da gado a cikin ƙabilun duniya gaba ɗaya a cikin ƙabilun duniya gaba ɗaya babu wanda suke da wannan harafi na gado sai larabawa an gano wannan ko duk sauran ƙabilu gaba ɗaya ba su da gado shi ya sanya bahaushe a da kafin ilimin tajwidi da ilimin makarijin huruf ya shigo najeriya sosai za ka ga idan bahaushe yana karantar da kai karatun ƙur'ani saboda a cikin yaren hausa babu gwado sai dai ce gairin mangarubi alaikin wala ralin alaikin wala ralin wato shi gwado din sai ce rabi an gani to amma a hankali a hankali ana mu'amala da larabawa ana karatu a wajensu an gane sai harshen mu ya ɗaya, sai muka zama to kamar larabawan har ma wasu daga cikin mu ma sai ga idan suna kiran harfan tawadu kai ka ce ma sun fi larabawan ku fahimci wannan ku ke saboda haka larabawa su ne kadai a cikin ƙabilu Allah ya musu baiwa da ainihin yin amfani da tawadu to a cikin masu amfani da gado duk duniya gaba daya babu wanda ya kai ya kai manzan Allah fasaha manzan Allah shine mafi fasaha masu fasaha su gaba daya ala kulli fannin fadala Allah fannahu bi an farada dinal qawima wa sannahu faqad sata insal khalqi durran wa jinnahu a id nazara fil khalqi ka alam bi annahu ka ahmada lam yusha wala huwa yusha saboda akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gani ta fannin fasaha da balaga da bazalaka babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba wannan fanni ba ta kowane irin fanni manzon Allah yana gaba da kowa sallallahu alaihi wasallam na'am al-hashiya na'am muke kawai tun an gama na'am wai manzan Allah ai za mu yi bayani نعم تفنن في التعبير بقصد المبالغة في الزجر إيه من ذا الله يا زرفي وجن تعبير من ذا الله يا كاو فني فني نتعبير da nufin kaiwa makura wajen tsawatarwa a nan wajen da manzan Allah ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne sannan ya dansa fasikanci ne mafi girma kun fahimci wannan aiki wato ma'ana fasikancin da ke cikin yatsan musulmi ya fi fasikancin da ke cikin zagin musulmi A gani zagin musulmi babu kyau haramun ne ka zagi musulmi dan uwanka amma kuma da ka zagi musulmi da ka harbe shi wanne bi wanne bi girma to manzo Allah yana so ya ce zagin musulmi laifi ne mai girma amma kuma ya kansa laifin ya ninninka na zagi to sai manzon Allah sai ya shiga fanni fanni na ta'abiyu sai amfani da waqitaluhu kufur sai ce ya kansa kufur an gari nan ba yana nufin ya kansa fita daga musulunci bane yana so ce ya kansa laifin ya ninninka na zagin musulmi kuma ji wannan ayi to sai manzo Allah sai ya dan bambanta usulubi an gari saboda manzo Allah shine fiyayyen a cikin larabawa ba wanda ya fi shi fasaha to da sai amfani da wa qitaluhu hukumar maimakon ya yi amfani da shi da cewa ya ɗansa shine mafi tsananin fasikanci an gane to wannan kufur ɗin ba yana nufin kufur mai fitar da mutum daga musulunci ba amma mutanen da suke da tunani irin na hawari ba sa irin wannan tafsilat ɗin kawai su kai tsaye za su ce duk wanda ya yaƙi musulmi ya zama kafiri ya fita daga cikin musulunci an gano wannan ko amma su yan salafiya ahlus sunna wal jama'a ba sa ainihin fassara wani abu da san rai kafin su fassara suna duba kara'i kafin su fassara suna duba karantarwa na magabata suna duba cewa lallai wannan addini ba yau aka fara yin shi ba ba zai yiwu mu zo da wani abu wanda sahabbai da san da shi ba ba zai yiwu mu zo da wani abu wanda tabi'ai ba zo da shi ba kuma mu kira shi addini an gano wannan ko saka imamu na malik yana cewa fa malam yakun yawma idin dinan la yakun al yawma dinan abinda bai kasance addini ba a zamanin magabata bai yiwuwa ya zama addini a yau kaga sun ba mu wani irin ka'ida an gane ko bai girma duk wani abin da bai zama addini a zamanin sahabbai ba a zamanin tabi'ai ba a zamanin tabi tabi'i baya yiwuwa ya zama addini ko da kaga wani malami wanda ake girmamawa ya yi wani irin istinbadi mai karfi ya ya mai da shi addini za ka ɗauka sahabbai sun riga sun gaya mana kullu ibadatin lam ya ta'abbadha ashabu muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala ta'abbaduha wannan maganar huzaifa ne al-yamani ya ba mu wata irin ka'ida na gane cewa duk wani abin da aka zo da shi wanda sahabbai ba san da shi ba duk wani ibada wanda ya zama to sahabbai ba su yi shi ba kada ku yi bauta da ita yace fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan domin lalle mutanen farko su ne sahabbai ba su bar wani abun faɗe da ya rage ga mutanen ƙarshe ba saboda haka duk wani abu na addini kaga an zo da shi a wannan zamanin ka bincika wai zamanin sahabbai akwai irin shi aka ce maka babu zamanin ai akwai irin shi ta aka ce babu zamanin tabi ne ba sai ka ce fahuwa rasu sai ka yi amfani da man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rasu duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne wanda ba shi daga cikin al'amarinmu ba shi daga cikin umarninmu to an mayar masa ina ba ta lura da wannan saboda haka a na'am eh. yanzu an fahimci abin ko sai annabi ya ce istibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. wannan tafannunun na fi ta'bir annabi ya yi zurfi ne ya yi amfani da fanni fanni na ta'bir wajen bangaren zagi sai amfani da fusuqun wajen bangaren kisa sai yi amfani da kufur A gane nan yana nufin kashe musulmi zanubin ya fi tsanani zanubin ya fi muni fiye da na zagi. shi sa yi amfani da kufur don ya ƙara ƙazantar da shi ya ƙara munana shi domin musulmi ya ji kyaman kashe ɗan uwanshi musulmi shi ne hikiman ana kiran wannan kufurin nuna kufurin ko kuma a kira shi kufurin asgar wato kafirci ne ƙarami wanda baya fitar da mutum daga musulunci kuma annabi ya nuna ma cewa a hankali a hankali in dai za ka ringa yaƙan musulmi to imanin ka na zuƙewa kana yatsansa imanin ka na zuƙewa kuma zuƙewa mai tsanani wanda a hankali a hankali imaninka zai yi rauni idan imaninka ka yi rauni shedan zai samu damar cin nasara a kanka ta inda zai iya juyar da kai ya rikidar da kai zuwa ga kafirci kenan manzo Allah ya kira shi kufur itibaru ma sayakunu lura da nan gaba in kai wasa a hankali a hankali zai iya rikidewa ya mayar da kai kafiri saboda shedan zai rage maka imani an gani? na wa min nahiyatin ukhra sannan kuma ta wata bangare daban ta wani bangare daban kuma fa hal yumkinu lana an nufassira al-faqrata al-ula min hadha al-hadith shin zai yu a gare mu mu fassara fakara na farko daga wannan hadisin ibabul muslim fusukun cewa zagin musulmi fasikanci ne بالفسق المذكور في اللفظ الثالث في الآية السابقة ده أين ينفق wanda aka ambata a cikin lafazi na uku a cikin ayan da ya gabata ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون شيوا ومن لم يحكم بما أنزل الله شيوا duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya ba فأولئك هم الفاسقون to wa'ancan su ne fasikai in dai mutane ba su yi amfani da abinda Allah ya saukar sun yi hukunci ba suka yi amfani da tsari na demokradiyya suka yi amfani da tsarin gurguzu an gane wannan ko kuma ya zamanto ba sa yin wani kokari na kawo gyara sun samu kansu dumu-dumu a cikin tsarin da ba na Allah ba amma ya zamanto ba sa yin wani gwagwarmaya ba sa yin wani kokari na kawo gyara to sai Allah ya ce fa'ula ika humul fasikun waɗancan su ne mai su ne fasikai an gane to anan wajen shin za mu iya fassara wannan fa ulai wul fasikun da cewa sai babul musulun fusukun shin wannan fasikancin na zagin musulmi mai fitar da mutum daga musulunci ne la to shi ma za mu iya cewa duk wanda ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wa'ancan su ne fasikai irin fasikancin na zagin musulmi na'am aljawab jawabi anan قد يكون فسقا أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن البدع إيه شي كلمة فسق كلمة فاسق أنشي شي ما يكن زمان دي دي ده معنى كافرشي كل رأى واتو قرآن ياي أمفاني ده كلمة الفسق ينا لكم كافرشي ها وأما الذين فسقوا فمأواهم كلما أرادوا من أن يخرجوا آه. كلما أرادوا أن يخرجوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا أما وإنن da suka yi fasikanci fama a wahumin nan makomansu shine wuta kullama aradu an yi nufin su fito aradu an yakhruju minha an gani aradu an duk sanda suka yi nufin su fito daga cikinta uidu fiha sai a mayar da su cikinta wakila lahum zuku zaben na allazi kuntum bihi tukazzibun sai a ce musu kudantani a azaban wuta wanda ku kasance kuna karyatawa to wannan kalman alfisku na wannan aya din me ake nufi wa amman lazina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha amma waɗannan da suka zama fasikai makomin su wuta to duk sanda suka yi nufin fitowa daga wutan sai a mai da su cikin ta kenan har abada ba za a fito da su daga ciki ba kamar an ce wa mahum bi kharijina minan nar su ba su zamanto masu fitowa daga wuta ba to su wane ne in suka shiga wuta ba sa fitowa daga wuta musulmi musulmi mai zunubi la musulmi mai zunubi idan ya shiga wuta imanin shi zai fitar da shi ko to anan wajen menene ma'anar allazi na fasaku kaga allazi na fasaku tun da an ce za su shiga wutan su dawama a cikinta ana nufin allazi na kafaru tafannunun fit ta'dir an kira kafiri da ma'ana fasikun li khurujihi an sa'a shi kafiri yayi tawaye daga biyayya daga Allah dama shi fasiki ma'ana fasiki wanda yayi tawaye ya fita daga biyayya daga Allah an gano wannan ko yawwa وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة شي kuma kalmar Fisq yakan yi ya zama daidai da kufur wanda baya nufin fita daga addini akwai inda ake amfani da fisk ana nufin kafircin da baya fita daga baya fitarwa daga addini ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ya ku da kuka imani idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika ana nufin a cikin ku in aka samu wani musulmi makaryaci musulmi wanda baya faɗin gaskiya a cikin labari in ya zo muku da labari ku bincika an tusibu qauman bi jahalati dan kada ku musibantar da wasu mutane da jahilci fa tuzbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari kuna masu nadama ga abin da kuka aikata ina fatan gane wannan saboda haka shi kalmar fis yakan yi nufin fasikancin da baya fitarwa daga addini ana kiran mazinaci fasikun ana kiran mashayin giya fasikun ana kiran mai ƙarya fasikun ana kiran farawo fasikun kaga duk wayannan gaba daya in dai mutum ya riga ya yi kalmar shahada yana sallah yana azumi yana zakka yana gudanar da al'amura na musulunci sai yayi sata ya fita musulunci sai yayi ƙarya sai ya sha giya wannan musulmi ne mai sabo ana kiran shi fasiqun fiskun asgar ana kiran shi fiskun duna fiskin fiskun duna fiskin wato ma'ana fasikancin da bai fitar da shi daga musulunci ba وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن أنه كفر دون كفر إيه أبن ده يكي لبي أنا وجه شيني أبن ده ترجمان القرآن هو ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يفعل شيوا أنا نقول كفر دون كفر أقول كفر دون كفر أقول فسق دون فسق أقول ظلم دون ظلم duk nan gaba ɗaya shi ne kufur wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba da fis wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba da zulmun wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba an gano wannan ko na'am وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى وأن الحديث ينا كرفة فاوة شوى للي شي كلمة الكفر يكن كثن شيء وأن معنى شيء كفر دون كفر لماذا؟ فبو دمي لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة فبو الله تعالى ya ambata a cikin alkur'ani an gane ya faɗa ayar da ya riga aya wanda yake sananne wa in ta'ifatan min almu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma cewa idan bangare biyu daga cikin mu'minai suna yatsan junan su to ku yi sulhu tsakanin su fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra idan daya ya zalunci daya فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ku yaki wanda ya zalunci har sai ya dawo zuwa ga al'amarin Allah إذ قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية domin Allah subhanahu wata'ala wannan aya ya ambaci bangare azzalima bangare da bangaren da suka zalunci التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة wanda suke yakan bangare masu gaskiya kuma mu'minai kun gane wannan ayi kaga idan muka duba yakin da ya faru tsakanin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kara musu yarda Aliyu bin Abi Talib bayan Usman bin Affan radiyallahu anhu ya rasu musulmin duniya sun duba a wannan lokacin suka ga babu wanda ya fi cancanta ya zamanto shugaba sai Aliyu bin Abi Talib sai ya zamanto Aliyu bin Abi Talib ba shi da wani hamayya bai da wani abokin hamayya nan take usman na rasuwa al'umman musulmi na duniya a lokacin suka yi ma ali bin abi talib mubaya'a to lokacin da ali bin abi talib ya zama to amirul mu'minin ali bin abi talib ya fara canje canje farko ya daga ainihin asima wato ya daga capital na musulunci daga madina ya mai da shi kufa na fatan gano wannan wanda wannan yana daga cikin matsalar da aliyu ya fara samu na farko yaya zai daga kafital na musulunci babban birnin musulunci daga madina inda nan ne birnin manzo sallallahu alaihi wasallam nan ne kafital na farko sai aliyu bin abi talib sai kai shi kufa can garin iraki to tun daga nan mutane suka fara dan kyaman al'amarin sannan na biyu sai kuma lokacin da aka samu wasu azalimai. suka je suka yi amfani da sunan aliyu bin abi talib suka je suka kashe usman bin affan radiyallahu an an gani an kashe usman bin affan radiyallahu an usman ya yi shahada yana karatun qur'ani a gidansa labari ne mai tsawo wanda ba wai mun zo nan da mu ba da labarin bane dai a takaice to bayan an kashe shi lokacin manya-manyan sahabbai wasu sun tafi aikin hajji wasu sun tafi jihadi wasu sun fita da'awa to su ɗan tawayen nan da suka ga cewa suka lura mafi yawan sahabbai ba sa gari shine sai yan tawaye suka yi junansu wahayi ta ko'ina ta misira ta kufa ta yaman ta iraki haka suka kunno kai garin musulunci suka kunno kai madina kama sai sun kunno abuja suka zo lokacin mafi yawan sahabbai ba sa nan da suka duro suka suka kewaye ainihin fadan shugaban kasa shine fadan amirul mu'minin Usman bin Affan radiyallahu anhu suka ce sun zo ne suna tuhuman shi da abubuwa kaza kaza suka tuhumce shi da abubuwan da yake duk ƙarya suka yi masa mafi yawa mafi yawa an masa kage ne kuma su ba su bincika ba suka ce suna tuhuman shi baka bai cancanci mulki bai sauka kuma dama manzo Allah ya riga ya gaya ma Usman bin Affan cewa nan gaba wasu mutane za su nemi ka tuba riganka wanda ke jikinka kar ka yarda har sai ka gamu da ni imana za su nemi ka tuba wannan kalifanci ka miƙa musu kar ka to haka usman ya ƙi yadda ya ba su wannan shugabanci har Allah ya ɗauki ransa har suka suka kashe shi ya yi shahada radiyallahu an malamai suka ce da ya miƙa musu wuya da duk shugaban da ya hau ya shiga uku da duk shugaban da ya hau kawai in sun gaba san shi za su kewaye fada su ya sauka sai ya zamanto an buɗe kofa na mutane da zarar ba sa ka kawai sai a je a kewaye fadan ka ce lalle ba a son ka ka sauka an gane to wannan zai zamanto ana wasa da shugabanci kenan to shine Usman bin Affan a lokacin da ya yi shahada sai mutane suka yi wuf suka ce kada a ɓata lokaci babu wanda ya fi cancanta ya zama shugaba yanzu sai Aliyu saboda ba shi da abokin hamayya nan take aka yi masa mubaya'a to mutanen da suka yi mubaya'a daga cikinsu akwai munafukai daga cikinsu akwai mutanen abdullahi bin saba wanda dama sun shigo musulunci ne don su yi musulunci illa a lokacin da aka kashe usman sai wayannan mutane kuma suka fara yada jita-jita suka je suna cewa aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya kashe usman ne radiyallahu anhu dan ya hau kan mulki dama aliyu yana neman ya hau kan mulki sai ya yi amfani da Gauka. sai suka je suka kashe usman kuma alamun gane cewa yana son mulkin gashi daga rasuwan usman ana masa mubaya sai ya amsa an gane sannan kuma gashi ya canza ainihin asima capital zuwa kasar iraki inda nan ne mafi yawan masu goyon bayan da suke a lokacin fa su aisha radiyallahu anha sun je aikin hajji da sauran sahabbai sai wa'annan mutane suka tara aisha radiyallahu anha suka ba ta labari suka gaya wa sauran sahabbai cewa bayan kun je aikin hajji an kashe usman dan affan kuma wanda kashe usman din nan magoya bayan aliyu bin abi talib ne suna cikin sojojinsa kuma sun kashe shi ne dan aliyu ya hau saboda suna kashe usman bin affan radiyallahu anhu gashi nan sun hau mulki gashi nan sun aliyu baya a aliyu ya zama shugaba aliyu ya amsa nan take wanda yake nuna cewa aliyu dama yana son shugabanci ne to wannan magana da ainihin Zulalha da zubairu da aisha allah ya kara musu yarda da suka ji labari hankalinsu ya tashi kwarai da gaske amma kafin su ɗauki mataki bari su yi bincike suka ce bari mu je mu bincika mu ga menene ya faru har ya zama to an kashe usman aliyu bin abi ali bai kamo masu kisan ba ai ya kamata masu kisan tunda an san su a kamo su mana idan an kamo su an zartar da hukunci sannan sai a fara maganar shugabanci sai ce bari mu je mu bincika me yasa aliyu ya karbi shugabanci nan take sun kama hanyar fara inda aliyu yake a lokacin nan sai wa'annan magulmata suka yi sauri suka riga su suka je suka samu aliyu bin abi talib da mutanensa ga su talha ga su zubair ga su aisha radiyallahu anha sun zo da makamai da rindina za su zo ku yaƙe ka sun ce kai ne ka kashe usman kafin ka ankara su ainihin talha da su aisha sun dun faro wajen an gane wa'annan mutane shi aliyu yana jira ya ce bari su zo in musu bayani ba shi kenan ba tattaunawa za a yi su aisha sun zo ne ba don yaƙi ba a tattauna mai ya faru idan ya gamsar da su shikenan da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu in ja'akum fasiqun bi nabain bayyana, to a lokacin nan sai wa'annan magulmatan mai maimakon su bari a zo a tattauna kawai suna ganin su Aisha sun dimbaro sai suka yi wuta suka kai masu Aisha hari kawai nan take su Aisha suka ce to ai ma za mu kare kanmu su sun dauka Aliyu ba shi da gaskiya ne shi ya zo ne domin ya kare kan shi sai tsori ya kai nufa hali kun ga matsalar magulmata masu gulma suna da tasiri wajen raba kan al'umma shi yasa idan mutum ya kawo maka labari wane ya ce kaza kada kai saurin yarda da shi ba ka bincika ko da kana ganin mutumin kirki ne ga zahiri kaga abin da ya sa fa wayannan mutane suka yi tasiri har ya zama to gulman su ya samu shiga zahiri kamar mutanen kirki ne an gani sai ya zamanto yaƙi ya kauri ana ta zubar da jini ana ta zubar da jini aliyu bin abi talib ya ga zubar da jinin yaƙi karewa yaƙi ake ana kashe mutane kuma wanda ake kashe duk musulmi ne gaba ɗaya shine aliyu bin abi talib sai Allah ya bashi wani tunani dan ya tsayar da yaƙin shine yace a dumfari ainihin raƙumin Aisha a je a dumfare shi a kewaye raƙumin a ta sarar rakumin, har sai rakumin ya gurfana idan rakumin ya gurfana in ya so sai a kewaye aisha kamar an kama ta to yaƙi zai tsaya shi kenan sojojin Ali, suka dimfari ainihin aisha suka kewaye aisha da suka kewaye ta ana ta yaƙi har suka samu nasara suka gurfanar da rakumin aisha suka kewaye sai yaƙi ya tsaya cak da an kama uwar mu gaba ɗaya an kama uwa mai rage shikenan sai aka tsaya to bayan an kama ta an kewaye sai ali bin abi talib ya ce Allah ta'ala ya gafarta miki tace kai ma Allah ya gafarta maka tace wallahi ni ba abin da nake nufi sai sulhu ba na zo dan in yaki bane suka tattauna suka fahimci juna aliyu yana kuka tana kuka haka aliyu bin abi talib ce ya gafarta mata ita ma ta gafarta mishi suka wuce aliyu bin abi talib sai ainihin aliyu ya sanya aka ba ta kyautan kuyangai a wata ruwa an ce kuyangai wajen ɗari ya ba ta kyauta an gani ya ba ta kyautan masu hidiman gare ta sannan kuma yasa aka raka ta har madina radiyallahu anha to kun ga abin da ya faru a nan wajen to yanzu wannan yakin da suka yi din nan shin sun so su yakin ne shin yakin sun yi shi ne saboda duniya sun yi shi ne saboda me saboda kariya ga addinin musulunci kowanne ya yi ne don ya kare kanshi kowanne yana da abin da zai gaya wa Allah gobe kiyama tunda dai waɗannan magulmata sun suka shiga tsakani har suka sa aka zubar da jini to Allah ta'ala yakan duba niyyar mutum ne in dai niyyar ka baka da niyyar yin barna kana da wani madogari da karabe a gare shi to kana da uzuri gobe kiyama kun gane wannan ko shi yasa Allah ya ambata a nan wajen an gane ya ambaci bangare wanda suke azzalumai wato mana bangare azzalumai aliyu bin abi talib a nan wajen jilala aliyu shi aka yi wa mubaya'a to da aka mai mubaya'a muawiya dan abu sufyan an gane ko ya kamata mu dan kawo tarihin kadan muawiya dan abi sufyan radiyallahu an a lokacin da ainihin aka yi ma aliyu mubaya'a to kamar yadda na gaya muku aliyu ya canza ainihin asima ta koma ina ta koma kufa sannan kuma sai aliyu ya yi canje-canje kamar yadda ake a gwamnatin najeriya yanzu idan an ba shugaban ƙasa mulki sai ya yi canje-canjen ma'aikata ya canza ministoci ya sa nashi sojoji manya-manyan sojoji ya sa nashi ko to shi ma Ali bin Abi Talib sai fara canje-canje yana sanya masu goyon bayansa sai cire duk sojojin dawa da Usman bin Affan ya sanya yayi kokkorima to anan wajen sai Shugaba ya kara shiga cewa Ali bin Abi Talib ya sa an kashe Usman Ga shi kuma yana ta cire ainihin mutanen Usman daga cikin mulki duk gwamnonin Usman ɗaya bayan ɗaya ya cire su ya sa nashi wannan shi ne hujja cewa aliyu yana da hannu akan kashe usman kuma suwa suke yada wannan wa'annan magulmata din mutanen abdullahi bin saba to wannan abun ya yi tasiri hatta ga mu'awiya radiyallahu anhu ya yi tasiri ga banu umayya cewa aliyu yana ta cire mutanen banu umayya yana ta sanya mutane masu goyon bayan shi lalle aliyu bin abi talib yana da hannu a wajen kashe usman to kuma sai aka yi rashin sa'a sai aliyu bin abi talib ya aika da wasiƙa zuwa ga babban gwamnan usman shine muawiya dan abi sufyan cewa idan ka ga wasiƙa na ka sauka daga gwamna na cire ka wanda ya zo da wasiƙa shine gwamna to kuma dama suna ta tunanin kamar aliyu na da hannu to nan sai muawiya ya ƙara shiga cikin shubha yace wallahi ba zan sauka ba yace ka gaya ma aliyu bin abi talib ba zan sauka ba har sai an binciko wanda suka zubar da jinin usman an gano wannan ko mu'awiya ya aika ma aliyu da wasiƙa cewa shi ba zai sauka ba sai an binciko wanda suka zubar da jinin usman radiyallahu an aliyu bin abi talib ya aika mai da wasiƙa mu'awiya ya ki sauka to kaga a nan wajen in ba shi dan ya shiga ba ai ya kamata aliyu ya sa a kira mu'awiya a zauna tsakanin shi da mu'awiya a fahimci juna abin ya gagara ana ta wasiƙa ne daga nesa nesa sakon nesa nesa kuma shaidan yakan shiga tsakani sosai a nan wajen ba samu sun tattauna ba sai dai da wasiƙa zuwa wasiƙa wasiƙa zuwa wasiƙa har aliyu ya ce to mu'awiya shine dai amirul mu'minin ya ce mu'awiya ya sauka a ƙa'ida ya kamata mu'awiya ya sauka shi ko mu'awiya ya ce abin da yasa ba zan sauka ba wato kana so ne kada a binciki masu kashe usman saboda in har zan sauka sai an binciko masu kashewa an kashe su tunda da dai tabbas masu kashe usman suna cikin rundunar aliyu idan kuma aliyu ya ce zai bincika shi ma za a zubar da jirin shi saboda sojojin da suke ba kariya sun kai aikin idan baka ba a hankali ba yaya jami'an ka masu kashe usman suna ciki kuma aliyu ya sani kuma kowa ya sani kuma aliyu ba shi ya ba su dama su kashe ba amma kuma sun zo sun rabe da shi in bai bi su a hankali ba shi ma zai tafi sai aliyu ya aika ma mu'awiya cewa zan binciko masu kisa amma sai a hankali sai mulki ya gama tabbata a ko a hannuna na yi gyare-gyare tukuna shi kuma ya ce suka ce san ba su yadda ba a fara bincikowa sannan ya so daga baya a yi sauran gyare-gyaren to aliyu da ya ga cewa mu'awiya ba shi da niyan sauka sai ya shirin ya kansa to kun ga nan wajen aliyu shine shugaba muawiya su ake kira a albagiya a gani su ne yan tawaye to kuma shine Allah ya ce fa in bagati idan ma alal ukra fa qatilun lati tabjiha ta tafiya ila amrillah idan daya ya zalunci daya ko daya yayi tawaye ga daya to ka yaki wanda suka yi tawaye har sai sun dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aslihu idan sun dawo ku yi sulhu tsakanin su da adalci ku yi adalci wajen sulhu inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum Kada duk da suna yakin nan sai Allah yake su yan uwan juna ne kuma su mu'minai ne a yi sulhu tsakanin bangarori guda biyu da bangaren da ta yi zalunci ko bangaren da ta yi da bangare wanda ita ce take da shugabanci na halal a hannunta a ganin to a nan da aka kira mu'awiya bangaren da suka yi zalunci a nan ana nufin cewa su kai ne wato a nan wajen su sun yi tawaye su ne ya kamata su miƙa mulki ga aliyu tunda aliyu an riga an mai mubaya'a to duk mutumin da yake miƙa mulki ko duk mutumin da yake yarda da shugabancin shugaba mai ci ana kiran shi alfirka albagiya an gane ko da yana da wani hujja ko da yana da tawili idan yana da tawili da wani madogara wanda ya dogara yana da wasu karina da ya dogara wanda zai iya gabatarwa gaban Allah wanda kai ma in ka ji shi zaka ce kila yana da hujja to a nan wajen ba za mu fasikantar da shi ba sai dai mu ce yayi kuskure shi yasa ahlus sunna suka ce bangaren muawiya sun yi ijtihadi sun yi kuskure suna da lada daya bangaren aliyu sun yi ijtihadi sun dace suna da lada biyu kowanne daga cikinsu yana da dalili sai dai dalilin ɗaya ya fi ɗaya dai ƙarfi shi yasa dukkan sahabban babu wani fasiki a cikinsu kenan mutum yana iya yin tawaye amma yana da wani madogari wanda da wani tawili wanda yake ganin yana da shi ina akwai tawilin to wannan mutum yana da uzuri gaban Allah ko da yayi kuskure kun ga wannan ko kenan ana iya samun musulmi su yaki juna musulmi su kashe juna amma ko ba kafirta ba kamar a nan wajen gashi Allah ya ce wa in da'ifatani al mu'minina tatalu idan bangare biyu daga cikin mu'minai suna yatsan juna suna yatsan juna kuma da imanin su to da wannan aya aka fahimci cewa ashe ana iya samun musulmi biyu sun yaƙi da juna kuma duka su mu'minai ne dukkan su ba za a cire musu rigan imani ba sai Allah ma ya ce mu'minai ta uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin su duk da akwai wanda ya daidai da wanda ya kuskura wanda ya daidai mumini ne wanda ya kuskura ma mumini ne an gane kaga sai ka hada wannan da idan ta kal ne bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul fi idan musulmai bin suka gwamza da takubban su qatilan maqtulan din yan wuta ne da mai kisa din da wanda aka shi suna cikin wuta kace ya rasulullah hazal qatil ya manzo Allah wannan shine mai kisa fa ma balul maqtul menene laifin wanda aka kashe قال ya ce يجي إنه كان حريصا على قتل صاحبه shi ma mai kisan ya kasance yana kwaɗayin kashe ɗan uwansa da ya samu dama ba da ya yi Kuna ne? to yanzu sabon da suka yi yaki kuma za mu su daga cikin wannan a'a manzo Allah ya nuna dukkan su mu'minai ne kuma ya ce ayi sulhu tsakanin su an gane wannan ko na'am wa ma'a zalika fama hakama alaiha bil kufr amma kuma duk da haka bai yi hukunci a gare ta da kafirci ba fa in ba garin gidawo ma ma'ala ukura sai ta zalunci daya. amma kuma bai musu hukuncin kafirci ba ma'a annal haditha kai qitaluhu kufr duk da hadisi na cewa ya kansa kufur idan ka kai yaki dan wanka ka kafirta ka ga shi sahabbai sun yaki junan sun kafirta na'am idan fa qitaluhu kufrun duna kufri to in haka ne ko ashe ya kansa kufur duna kufrin a gani ana so za ka yi fasara ka ɗauki wannan nassi ka haɗa da wancan nassi ba wai ka ɗauki nassi kaɗai ka yi aiki da shi ba kaga ahlus sunna suna haɗa duk nassi wanda yake da alaka da matsala ne kafin su yi fassara wato ya ɗansa kufurin duna kufur kama ƙalibin abbas kamar yadda ibn abbas ya faɗa wajen fassarar ayan da ya gabata فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء يا قم مسلمي كمسلمي ياكي واتو ظالمشي ne kuma ta'addanci ne wa fisqun wa kufr kuma fasikanci ne kuma kufur ne nuna kufur walakin hadha ya'ni anna al-kufra qad yakunu kufran amaliyya sai dai wannan abin da yake nufi shi kalmar al yakan zama to kufran amaliya wato kafirci na aiki shi kira kufrun duna kufur wanda baya fitar da mutum daga musulunci وقد يكون كفرا اعتقاديا كما يكن زمن تو كفرا اعتقاديا شيني كافرشي نا عقيده in kafirci ya zama na aƙida shine kafirci wanda yake fitar da mutum daga musulunci min huna ja'a hadha at-tafsil at-daqiq daga nan ne irin wannan rarrabewa mai zurfi irin wannan tafsir din mai zurfi yazo alladhi tawalla bayanahu wa sharhahu al-imam bi haqqi shaykh al-islam ibn taymiyyah wanda wanda ya jagoranci bayaninsa wanda ya jagoranci bayaninsa da sharhinsa shine al-imam bi haqqin Shi ne imami tabbas tabbas imami ne wane ne shi shekul islam ibn taymiya rahimahullah shi ya jagoranci bayanin sa dalla dalla wa tawalla zalika mimman ba'dahu tilmizuhu al-bar wa tawalla zalika min ba'dihi وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية sannan ɗalibinsa mai biyayya ɗalibinsa mai da'a shi ma ya jagoranci bayaninsa bayansa bayan ibn tabiya ya tafi shi ma ibn qayyim al-jawziya ibn ya daga tutan bayanin wannan kufurin duna kufur saboda yan salafiya su bambanta da yan khawarij حيث لهم الفضل في الدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم فإن شيء ابن ابن تيمية ابن قيم سنة وجن دندنة وجن كوموا akan rarrabe kalmar alkufur zuwa ga wannan rarrabe akwai kufurin akbar akwai kufur duna kufur alladhi rafa'a rayatahu tarjuman alquran wanda abdullahi bin abbas ya daga tutarsa abdullahi bin abbas ya daga tuta yana so ya bambanta ahlus sunna daga yan khawarij yace laysa alkufru alladhi tazhabuna ilayhi innahu laysa kufran yanqulu anil billah bal huwa kufrun duna kufur abdullahi bin abbas ya daga tutan bayani ga al'umma بتلك الكلمة الجامعة mujiza. Da wannan kalma دنقلالية takaitacciya ba ta da yawa kalma ce dunkulalliya takaitacciya abdullahi bin abbas ya faɗa domin ya rusa manhaji na khawarij فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجوزية شيء ابن تيمية الله يمسى رحمه دلال بنسى وما أبو تنسى ابن القيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي سنة تكي واد كوموا da'iman suna kaiwa da hukumawa da'iman wajen rarrabewa tsakanin alkuburul itiqadi da kuma alkuburul amali suna so a gane bambanci tsakanin su wa illa waqa almuslimu min haythu la yadri fi fitnati alkhuruj an jama'ati almuslimin idan mutum bai san bambanci tsakanin kufurul amali ba da kufurul itiqadi ba wato musulmi zai fada ta inda bai sani ba a cikin fitina na yin tawaye ga jama'an musulmi zai fada cikin me cikin fitina na yin tawaye ga jama'an musulmi kun lura zai zamanto yana yana kafirta musulmi zai zamanto yana kawo fitina cikin garuruwan musulmi allati waqa fi hal qawarij qadiman irin fitintunu wanda yan qawarij suka fada cikin shi tuntuni wa ba'du aznabihim haditha da sashen mabiyansu sashen ainihin wanda suka biyo bayansu a wannan zamanin su wane ne suka biyo bayan su a wannan zamanin wanda wa'annan wanda suka biyo bayan su din mutane da yawa sukan yi tsammanin ahalus sunna ne su sukan yi tsammanin yan salafiya ne shi yasa malaman salafiya na duniya suka daga tutan yin bayani ga al'umma cewa matsalar kafirtawa ba sun kun ji kafirtawa ya yi yawa a cikin ƙasa ko kafirtawa ya yi yawa a cikin garin ku bincika ba yan salafiya ba ne ko da kun ga sun yi amfani da malaman salafiya sun laɓe ne da su don su cimma burinsu mutumin da yake so ya yi barna yana laɓewa ne da mutanen kirki ba kwa ganin yan shi'a da suke so su samu amsuwa cikin al'umma sai suka ratse da ahalul baiti suka ce su suna bin mazhaba ne na mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake an ce mazhaba na mutanen gidan manzo da gudu zai rungumi wannan tunda babu wani musulmin kirki da zai ji an ambaci ahalul baiti ce baya so to in shi abin ka ce su mabiya ahlul baiti ne kaga wannan kalma yana da daɗin ji amma idan ka raka su sai ka ga cewa mutane ne masu rusawa ahlul baiti din sun zo ne don su rusa ahlul bait amma da sunan biyayya ga ahlul bait a gani in ka duba nasara su ma sai suka yi amfani da kalma mai daɗi mu mabiya yesu kristi ne mu mabiya annabi isa ne amma ga hakika mabiyansa ne amma da za su fito a mutum kawai suke Allah uku ne kawai Allah uba Allah ta Allah ruhu mai tsarki ra'ayinmu ne ra'abi su amma bari su rabe bari su rabe da wani mutum mai daraja shine Annabi Isa alaihi salam su ce su mabiyansa ne to tunda Annabi Isa mutum ne mai daraja annabin Allah ne kaza kaza to da gudu mutane za su amsa musu to ba a taba samun wani barna ba face sai an yi amfani da mutanen kirki in kana so ka kama bera sai ka sa mai abin kirki sai ka sa mai lafiyayyen nama ko ka sa mai lafiyayyen kifi in ya ji kamshi ya jin faro bai san tarko bane sai je sai dai an damka mai wuya an damka mai wuya an gane wannan ko to da yawa daga cikin mutane sukan rabe da malaman salafiya su cimma burinsu za ka cewa yan sururiya suna kafa hujja da ibn taymiya ibn qayyim har ma nasiruddin albani da ibn da usaimin amma kuma ƙarƙashin ƙasa suna suna faɗa da ainihin manhajin zubin ba da aƙidansu hakanan yan jama'atu tafsir wal hijira kuma maka zalika kun ji karatun da muka yi sati biyu da ya wuce nasiru ne albani ya ce suna kafa hujja da littattafai na amma kuma ni kafiri ne a wajensu suna kafa hujja da littattafansu amma kafiri ne a wajensu kun gane wannan ko to su ma yan ikuwanul muslimin sukan kafa hujja da malaman salafiya don cimma burinsu hakanan yan sururiya hakanan yan jama'atu tafsir wal hijira hakanan yan tanzimul ka'ida su duk suna yin haka an gano wannan ko na'am fa idan qawluhu sallallahu alaihi wa sallam taqidaluhu kufrun in ko haka ne fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kansa kufur ne la ya'ni al-khuruj 'an al-milla ba yana nufin kafirci mai fitar da mutum daga addini bala والأحاديث في هذا كثيرة جدا حديثي دنجني دوانا سنة ديوا سوسي لو جمعها المتتبع لخرج منها برسالة نافعة دا أشي مي بيبيا زي تارز مي بيبيا زي تارو إنها حديثي دا يا فتو دا وتا رسالة مي أمفاني حقيقة إن ذاك بيبيا وإنها حديثي دا أني أمفاني دا كلمة الكفر أنا نكون كفر دون كفر إن ذاك بيبيا سو da ka fito da wasu irin wata risala mai amfani hakikatan فيها حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند الآية أقول حجة من فسق قلوة فسق قلوة دنبريئة أنغاني حجة من أرفي wato ga wa'annan wanda suke tsayawa a wajen wannan ayar da ya gabata sai su tsaya wa mallam ya hukum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun hmm. sai wannan kafirun ana nufin kafirci ne mai fitar da mutum daga addini kaga anan wajen ba su nemi taimako da fasarar magabata ba a nan sun to su ne magabatan kenan Wa ويلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي سنا لازم تبدا فسراتها da kufurin itikadi da kafirci na aqida fa hasbuna al'ana hadha al-hadith ya ishe mu yanzu wannan hadisi لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر دمونا وانا حديث دليل ليه ينكي akan cewa lallai ya san musulmi ga dan uwansa huwa kufur ne shi ya san musulmi ga dan uwansa ne bi ma'ana al-kufr al-amali da ma'ana kafirci na aiki walaysa al-kufr al-i'tiqad ba wai kafirci na aqida mai fitar da mutum daga musulunci ba misali ba shi ake nufi da wannan ba amma ta ina aka samo wannan fassara an samo wannan fasara wajen gogewa wajen larabci ne ko an samo daga ɗaliban da suka zauna tare da manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam a ina ka samo ɗaliban manzan Allah to shin kuskure ne idan muka ce mu 'yan salafiya ne duk abin da za mu yi muna samo shi ne daga sahabbai an gane ko muna sanar da al'umma kalmar takfir kalmar kafirtawa kamar yadda na faɗa in ka ga ya yawaita a cikin mujtama to kasancewa 'yan hawari sun sun kunno kai ka san masu 'yan hawari ko masu fikira irin nasu kunno kai ba ahalin sunna wal jama'a ne ba 'yan salafiya ba ne. 'yan salafiya sun yi rubuce-rubuce suna yaƙi da kafirta musulmi ba sai lalle musulmi ya zamanto cikin salafiya ba ko da musulmi yana cikin wata aƙida wacce ba aƙidan salafiya ba kafin su kafirta shi sai sun sa shi a cikin ma'auni wanda ya dace an gani ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a bane kafiri mutum na iya zama dan bid'a amma ba kafiri bane shi mutum na iya saba masalafiya amma ba kafiri bane ya saba masalafiya amma kuma yana musulmi dan mu kada ku dauka cewa dan su yan salafiya in ba ka cikin su kai kafiri ne to wannan ba gaskiya bane mu yan salafiya akwai musulmi da yawa annabi ya ce al'ummansa za su kasu kashi saba'in da uku ai wayannan al'umma ana nufin musulmi ne su dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya cewa da aka yi duka suna cikin wuta ba ana nufin dukan kafirai bane ana nufin dai dukan su sun kauce wa karantarwa na manzon Allah sai dai guda ɗaya Wai nan guda ɗaya su ne ahlus sunna wal jama'a an gane wannan ai na'am lokaci yayi an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan wajen amma za mu ɗan ba da dama a ɗan yi tambayoyi lura da bayanan da muka yi na'am na'am na'am eh na'am kuma shi ya sai ya da na'am idan kuma da na'am tambayar da dan uwa ke yi wayannan mutane da muke yawan ambatan su sururiya ikhwanul muslimin haddadiya da kuma jama'atu takfir wal hijra da sauransu to wayannan mutane gashi malamai sun riga sun bayan bayani cewa kungiyoyi ne na bid'a yan hizbiya ne su to idan ya zamanto suna zuwa masallacin ahlus sunna suna yin sallah sai ya zamanto liman baya nan limamin ahlus sunna baya nan sai wasu mutane suka gabatar da mutumin da yake da irin wannan fikira ko irin wannan aƙida din shin za a bi sallah me zai hana bi sallah shi mutumin ba wai ya yi rinda bane shi musulmi ne shi in ka bi sallah sallah ta yi sai dai san samu a ce ba shi bane liman da abin da ya fi dacewa a sa wani limami a liman in ya aikata biri'a in dai za ku mutum sallah sai ya aikata biri'a kafin mu ce ba za mu bi sallah ba sai mun duba cewa shin bid'an nan mukaffira ce ko bid'a ce mufassika akwai bid'a kala biyu idan bid'a ce mukaffira in bid'an ta fitar da shi daga musulunci to haramun ne bu bi sallah kamar dan ahmadiyya idan bid'a ce mufassika kamar irin su ikhwanul muslimin irin su sururiya irin su haddadiyya bid'an su mufassika ne idan ka bi su sallah sallah ta yi amma mu ringa kulawa da wanda za mu sa ya zama soji mamu mu da zarar ce sa amfanin masallaci ya kamata su naɗa limamai kamar guda hudu in babu liman wani akwai wani in babu wani akwai wani in babu wani sai an karar da wa'annan limamai guda hudu sannan a nema daga waje to wannan yana sanyawa a yi maganin shigan kowane kwashi kwara da ke zai limanci a masallaci ina ba ta gane wannan yan kwamiti su ringa lura da irin wayannan abubuwa Allah ta'ala shi taimake mu wa alaikum salam kuma ba gama ba na'am dukkan wajen ta ka da eh. an yi faɗi wannan magana ya ce wai da izala da ɗariƙa da salafiya da waye duka yi watsi da su kai sunan ka musulmi to musulmi mai wani irin fahimta ai dole a tambaye ka in ka zaki sahabbai ya sunanka dan shi'a in kana yaban sahabbai ya sunanka ahli sunna in ka ce baka yadda da alqur'ani baka yadda da hadisan manzo ba kai musulmi ne amma hadisin manzo Allah kariya ne ya sunanka in kuma ka yadda da hadisi fa ya sunanka in ka yadda a dauki makami a yi tawaye ga shugaba sannan kuma ka yadda cewa a haukan mumbari a yi ta zagin shugabanni ana faɗin laifinsu ya sunanka kana da tunani irin na kawari in ba ka yin haka ba kai dan salafiya ne ai dole ne ko ka ce kai musulmi ne kana da wani tunani da ka yarda da shi to wannan tunanin da ka yarda da shi dole a sama suna ko dole ne a sama suna yanzu idan yanzu kai mutum ne ni mutum ne sai ya zama to ka zo kana cin mushi ta ce ga wani mutum mai cin mushi sunan ka kenan ni ko sai sai ina cin wanda aka yanka ga wani mai cin abin da aka yanka dole a sama suna wanda za a bambanta ka dole ya zama kana da wani adireshi an gane bayan an kira ka musulmi menene yaya kake fassara qur'ani da hadisi ke ni ina fassara qur'ani kamar yadda shehi na da wali na yi kawo ni ko ni ina fassarawa da sanin larabcin da nayi dole ne kana da suna ni ina fassarawa da fassara ne na magabata akwai sunanka an gane ai ko an ce kai musulmi ne akwai musulmi jahu akwai musulmi original to kai wani iri ne in an ce original to wannan original ma ai Allah bai faɗe shi a Qur'ani ba Allah cewa kun huwa sammakumul muslimin kullura wannan magana mutumin da yake wannan magana kawai ya rena maka hankali ne duk wanda yake wai kada ka ce kai ahlus sunna ne kaka ce kaza to wannan maganar da yake faɗa shi ma kanshi dan aqidan kada ka ce ne shi ma ba shi kenan ba Allah ya sauwake an nuna lokaci yayi ga wannan tambaya ne guda da kafin mu abin ba malai sauri mutumin da a ah. wai yana son fasara wa maikul muminan muta'ammiran gashi Shugaban lokaci ya tafi eh insha Allah ka rike wannan tambaya naka sati mai zuwa za a amfa maka shi saboda yanzu ba mu da lokaci eh wai saboda karatun ya shiga wannan karatun namu in kuma gobe ke so ya tambaya shi Allah za a amsa mai to abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ma abota kuskuren ne Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari zaɓin sa ba zaɓin mu ba Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari zaɓin sa ba zaɓin mu ba Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari zaɓin sa ba zaɓin mu ba Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya kankan da kafirci da kafirai iyayenmu da suka rasu tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau Allah ya gafarta musu mu kuma da muke raye Allah ya rayar da mu rayuwa irin na addinin musulunci irin halin da muke ciki na tsanani da tsoro da fargaba Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin sa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to an ce insha Allah za a zagaya da nasu ko yan uwa